ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون Ubangiji ya ce wa min a cikin su man yaqulu akwai wanda yake cewa izalli wa la taftinni izalli yi min izini in zauna a gida wa la taftinni karka fitine ni kar ku ce izalli ku tabbata na sabawa kira'a lafazin wannan na duk inda aka samu alhamza guda biyu ɗaya tana cikin asalin kalma ɗaya kuma an kawo ta littawassul biha ilan nutq sakin to ita ta asalin kalmar akan yi ibdalin ta min jinsi harakati ma qablaha idza kana ma qablaha maftuhan ubdilat fa alifan wa idza kana ma qablaha madmuman ubdilat wawan wa idza kana ma qablaha maksuran ubdilat ya'an izalli wala taftinni ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min qabl in kuntum sadiqin kaga ai lokacin da zaka hade kalmar zaka tabbatar da alhamza amma idan ka tsaya zaka tashi akan ituni to haka zaka ce ituni ba zaka ce ituni ba haka kuma minhum man yaqulu uzalli ka tabbatar da alhamza fil wasli amma wa minhum man yaqulu izalli dole zaka mayar da alhamza ta koma ya'un a cikin dukkan a guda goma ba ma wai a guda ɗaya ba ittafaqal qurra'u ala zalika an bakarati abihim ina fata an fahimta wa minhum daga cikin su man yaqulu ko wanda yake cewa izalli wala taftinni yi min izinin in zauna a gida wala taftinni karka fitine ni shine wani daga cikin manyan munafukai yace wai matan rumawa yake jin tsoro idan an je yakin tabuka za a yaki ne da rumawa matan rumawa kuma kyawawa ne kar ya gansu ya fitinu wai shine uzurinsa saboda haka manzon Allah ina jin tsoron kar in je in gabatar rumawa in rikice in zautu in kasa jurewa yi min izini in zauna a gida wala taftin ne kar ka fitin ne ka ce sai na je kaji uzurin munafiki kenan daga ci ka san ba karfafi ba sai Allah ce ala ku saurara ku ji fil fitnati sakatu yanzu ne suka fada cikin fitina zaman gida din da suka yi suka kyale annabi ya fita ba tare da sun bi shi ba yin suka fada cikin yin suka fada cikin zunubi wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri lalle wuta jahannama tana kewaye da kafirai in tusibuka hasanatun tasuhum siffar munafikai duk lokacin da wani kyakkyawan abu ya same ka nasara koshin lafiya haɓaka ta addinin musulunci da yaduwarsa tasuhum hakan sai bata musu rai ya musguna musu ba su wa in tusibuka musibatun lokacin da duk wata musiba ta same ka an kashe waɗansu cikin sahabbanka an yi wa waɗansu rauni wani ya yi ridda wani ya yi kaza wani ya bar gaskiya sai wannan abin ya daɗaɗa musu su ji daɗi ya ƙulu sai ka ji suna cewa kada a kazana amurna min ƙablu ko da ma tuntuni mun riga mun hau tudun mun tsira a kazana amurna min ƙablu mun riga mun ɗauki shawarar mu ta kar mu je kaga da mun je da an kar mu da an yi mana rauni da an yi mana lahani kada a kazana amurna min qablu wa yatawallaw ka ga sun juya baya wa hum farihun suna farin ciki da wata tangarɗa da musulmi suka samu ya yan uwa musulmi duk wanda zai bakin ciki da wata nasara da musulmi suka samu to ya tabbatar cewa yana cikin munafukai munafukan da suka fita daga musulunci suka zama wato wajen musulunci duk wanda zai ji daɗi a lokacin da musulmi suka samu wata karaya suka samu wani tangarɗa suka samu wani cikas to ya tabbatar cewa baya cikin musulmai shi ɗin ya riga ya fice daga cikin musulunci ya shiga cikin kungiyar kafirai sune munafikai dan musulmi cin nasarar musulmai da musulunci na dada masa rai karaya da musulmai za su samu da musulunci shi ke bakanta masa rai baya kallon cin nasarar sa shi kadai dan akwai waɗanda suke annabiyyun waɗanda suke su yan manfa'a ne shi nasarar sa yake kallo shi kadai mai samu ko da musulunci ya samu tangarda kare sa yake gani mai samu ko da musulunci ya samu nasara shi ya fi son ya ci nasara shi kadai idan ya so musulunci ya samu cikas kaga wannan ma bai zama mummunin kwarai ba bai zama musulmin kwarai ba zan samu girma zan samu kuɗi da ɗaukaka da mutunci amma a sanadiyar haka kuma musulunci zai samu cikas kuɗin da girman da na samu duk aikin banza ne mulki da sarauta da na samu da mukami duk aikin banza ne amma zan rasa wata wani abu cikin abin da nake so na duniya ta amma musulunci zai ɗaukaka bisa ga tabbat to gara in rasa wannan abin musulunci ya samu ɗaukaka wannan shine musulmi na gani. wanda yake kallon al'ummar a dunkulanta gaba daya baya kallon kansa shi da wani nashi yakan kalli jama'a ne gaba mai su mecece matsalar su ba matsalar sa ba shi kadai shi da yan gidansu to ina ka sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya taimaka assalamu